daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya da ke birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 28 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Baba Yakubu Makeri a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato goma na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanan labaran duniya. Tumadugun 'yan adawan kasar Venezuela wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa mai riko Juan Guaido ya nemi wato a gudanar da wata zanga-zanga na kwanaki biyu. to sai kuma shugaban amurka donald trump ya ce yana ganin kasa da kashe hamsin na yiwuwar 'yan majalisar tarayyar kasar da ke kan teburin shawarwari ba za su cimma samar da kuɗin gina katanga da ya bukaci ba sai kuma gwamnatin najeriya ta yi gargaɗi ga kasashen ketare akan yin katsalandan a harkokinta kanun labaran duniyan kenan kuka saurara To a Najeriya a birnin tarayya Abuja ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga saboda matakin dakatar da alkalin alkalai da shugaba Buhari ya ɗauka. amma ba mu so a sa siyasa a komai an kama shi da kes ko a bi ka'ida ko ka a bi ka'ida su dai san su yi abin da za su yi mu dai da muka zo nan mu ya fita bayan haka za ku ji rahoto akan wani taron bunƙasar noman tumatir da aka yi a jihar kano sannan za mu leƙa jihohin tawa da agadas a niger domin mu ji yadda suke yunkurin jan hankalin matasa game da kalubale da ke tattare da fita kasashen waje ta barauniyar hanya. Muna kuma tafi da shirin ilimi da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. maduro yana dawon kasar venezuela wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa mai rikon kwarya juan guaido ya kira akan gudanar da zanga-zangar kwanaki biyu a wannan mako a kokarinsa na baya-bayan nan na karkato da ra'ayin rundunar sojin kasar zuwa gare shi kuma ya nisanta su daga shugaba nicolas maduro da farko guaido ya nemi 'yan venezuela su gudanar da zanga-zangar lumana ta sa'o'i biyu a ranar laraba don su buƙaci rundunar sojin ƙasar su goyi bayan jama'a a ranar asabar kuma guyado ya bukaci magoya bayansa a duk inda suke a cikin ƙasar da ma duniya baki ɗaya su ba zama akan tituna a wani mataki da zai da ya zo daidai da karshen wa'adi da ƙungiyar tarayyar turai ta sanya na sanar da sabon sabon zaɓen goyado ya yi ta yin ba sojoji da suka yi watsi da gwamnati mai ci nicolas maduro da suke neman goyon bayan demokradiyya afuwa. a wani taron manema labarai da aka yi a jiya lahadi guyado ya faɗa cewa muna jiran ku sojojin venezuela muna kuma jira mu ga ku sauke wato nauyi da ya rataya a wuyan ku bisa kundin tsarin mulkin ƙasar shugaban amurka donald trump ya ce yana ganin ƙasa da kashi hamsin na yiwuwar 'yan majalisar tarayyar ƙasar da ke kan teburin shawarwari su cimma yarjejeniyar da za ta samar da kuɗi na ginin katanga a kudancin iyakar ƙasar wanda zai amince da ita. trump ya faɗa wa jaridar wall street journal a jiya lahad cewa akwai mutanen kirki a cikin kwamitin da ke zaman shawarwari daga manyan jam'iyyun siyasa na ƙasar amma kuma ya bayyana shakkunsa na amincewa da wani kuɗi kasa da dala biliyan biyar da miliyan ɗari biyar na gina katangam wanda yake ta nema a bashi trump ya ƙara cewa dole ne in yi abin da ya dace shugaban ya kuma ce baya tunanin zai yi amince da baiwa bakin haure waɗanda aka shigo da su amurka ta barauniyar hanya tun suna ƙanana da ake kiransu dreamers su zama 'yan ƙasa ya ce makomar wannan bakin hauren da aka shigo da su amurka tun suna yara wani batu ne ta daban da za a duba a wani lokaci na daban. trump ya ce tabbas akwai yiwuwar sake dakatar da wasu ayyukan gwamnati inda bai samu abin da ya bukata na gina katanga ba ya kuma ce yana iya wato ya ayyana mataki na taɓaci ƙasa da wanda wato zai samu damar kuɗin zai samu damar samun kuɗin na gida katangan ba tare da amincewar 'yan majalisun tarayya ba mataki wato tabbas da 'yan democrat za su kalubalanci a kotu wata kotun kasar china ta yanke wa wani shahararren lauyan kare 'yancin bala'adama wang kwanzang hukunci na zaman gidan yari shekaru hudu da rabi a kan laifi da ya yi na rashin mutunta ikon kasar kotun da take garin tianjin a arewa maso gabashin kasar ta faɗa a wata sanarwa na yanar gizo cewa wato an yanke wa wan hukunci ne akan wato dakatar da shi aka dakatar da shi daga shiga harkokin siyasa tsawon shekaru biyar a matsayin hukunci na biyu wang dai shine lauya mai kare masu rajin siyasa da waɗanda ake musguna musu da kuma mabiya wata ƙungiyar addini yana cikin sama da mutane 200 da aka kama a wani samame da aka kai wa lauyoyin kare haƙƙin bal'adama da kuma 'yan fafutuka a shekarar 2015 wang ya kwashe shekaru uku yana tsare ba tare da ganin matarsa lin wenzu ba da kuma lauyoyin da suke kare shi har sai ranar 26 ga watan wato disamba kenan da aka yi masa wata shari'a inda ya gana da mutane lin wanzu ta himmantu wurin kalubalantar matakin tsare mijinta lamarin da ke zama bijirewa ga hukumomin china ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin tarayyar najeriya ta gargadi kasashe ketare akan yin katsalanda a harkokinta kasar da take yankin afirka ta yamma ta jaddada cewa za ta gudanar da zaben shugaban kasa na gaskiya da adalci a ranar 16 ga watan fabrairu da take tafe da yake mai da martani a kan sukar da amurka da birtaniya da kuma kungiyar tarayyar turai suka yi a kan dakatar da babban alkalin najeriya mai magana da yawun shugaba buhari a ranar juma'a ya ce shugaban ya dauki matakin da ya dace. gwamnatin tarayya tana da kudirin na aniyar tabbatar da zaben gaskiya da adalci wannan gwamnati ba za ta saba wa doka ba kuma ba za ta amince da tsoma baki a cikin harkokinta ba a cewar malam garba shehu a wata sanarwar da ya fitar a ranar asabar da marece an zaɓi shugaba buhari mai shekaru 76 tsohon wato shugaban soja a shekarar 2015 ne yanzu yana kuma neman sake zaɓensa a karo na biyu a ƙasar da tafi kowace ƙasa a nahiyar afirka yawan al'umma bangaren shari'an ƙasar ce ita ce za ta zartar da hukunci akan duk wanda ya kalubalanci sakamakon zaɓe. Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka a birnin tarayya Abuja ana nan ana ci gaba da zanga-zangar goyon baya da kuma ta wade da dakatar da alkalin alkalin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a makon da ya gabata. A daidai lokacin da kungiyar lauyoyin Najeriya ke wani taron gaggawa kan dakatarwar. Ga Hassan mai Maina Kaina dauke da rahoto. rudanin da ya mamaye hedikwatar kungiyar lauyoyi ta najeriya kenan ɗazu da rana a nan abuja yayin da lauyoyin ke wani taron gaugawa don tattauna batun dakatar da alkalin alkalin najeriya mai shari'a walter onogen da shugaba muhammadu buhari ya yi a daidai lokacin da lauyoyin ke taron wata kungiyar lauyoyi ta daban kuma da ke rajin kare kundin tsarin mulkin najeriya ta kaddamar da wani zanga-zanga na lumana a wajen sakatariyar kungiyar lauyoyin waɗanda ke nuna damuwa kan dakatar da justice onogen na tambayi shugaban wannan lauyoyi barista giwa victor ko menene korafinsu if you remove the cjn through any other means it is a jungle justice idan fa ka cire alkalin alkalan najeriya ta ɓarauniyar hanya to wannan mataki ya zama kama karya ba za ka yi hukuncin kama karya ba duk abin da muke cewa shine idan ka kama barawo to ka kai wannan farawo ga 'yan sanda 'yan sanda kuma su kai shi gaban kotu albashi alkali ya ɗaure shi bisa doka maimakon ka ce ka ɗau taya ka ƙone shi abin kenan fa da gwamnatin tarayya ta yi i lalle za a iya cire alƙalin alƙalan najeriya to amma a bi tsarin mulkin najeriya a daidai lokacin da waɗannan lauyoyi ke wannan zanga-zanga ne kuma wasu 'yan ƙungiyar fararen hula suka danno harabar sakataren ƙungiyar lauyoyin inda suma suka kaddamar da zanga-zangar goyon bayan matakin shugaba muhammadu buhari na dakatar da alƙalin alƙalan najeriya Zelani Eke Musa da ke jagorantar kungiyar mai suna wan Nigeria ya mana karin bayani. Ai bayan da za a ce wai a wannan arm of government na judiciary a ce an samu element ko 1% element of corruption ne wai sai a bashi ya wuce. So bayan da za a yi mu bari mun samu shugaban kasa jajircece kuma a cewa an kaddamar da wannan abun wai wasu lauyoyi su zo su cewa abun bai dace ba so akwai abin da idan mutane ba su yarda da shi ba dole a yi gaggawan yi idan ka'ida suke so su bi su yi gaggawan yi idan suna so a yi rounded office na gabaki ɗaya cikin sati ɗaya za a yi da ba gwamma a nan ba amma ba mu so a sa siyasa a komai an kama shi da kes ko a bi ka'ida ko ka a bi ka'ida su dai san su yi abin da za su yi mu dai da muka zo nan mu ya fita tunda dai akwai element of corruption bai declare asset din shi ba almost 1. something billion a gani bai taba salary din shi ba for almost 18 months ya aka yi da yake ya aka yake funding din affairs din shi ba dan dai 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi gaggawan shiga tsakani ba da an yi mummunan tashin hankali tsakanin bangarorin biyu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida da hassan maina kaina To har ila yau dai a Najeriya a ƙarshen mako ne aka kammala taron masu ruwa da tsaki kan harkokin noman tumatir na ƙasa a Kano, inda aka tattauna game da muradu da kuma ƙalubalen da manoman tumatir ke fuskanta a Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto. cibiyar bunƙasa noman tumatir ta Sab haɗin guwa da ma'aikatar noma da raya karkara ta tarayyar najeriya ne suka shirya taron inda masana da manoman tumatiri kana da jami'an gwamnati suka kara juna ilimi kan yadda za a haɓaka harkokin noman tumatir a Najeriya. An haɗa da masu binciken tumatir, masu samar da irin tumatir, masu siyarwa da masu maganin feshi, da masu sarrafa tumatir, da manoman tumatir, da kuma masu sai da tumatir ɗin. Kamar da sani tumatir kasan wani abu ne wanda yake abu ne nan da nan lokaci da yake yi in ba a sarrafa shi ko amfani da shi ba ana iya samun matsala so gwamnatin jihar kano za ta kokari ta ta duk abin da aka fito da shi wato sakamakon wannan taro wanda za a bayyana bayan taro za ta kokarin ta ga duk bangaren da ya shafe ta insha Allah daidai gwargwado za ta ga ta yi shi farfesa Mahmud Daneji kenan manajan daraktan hukumar bunƙasa ayyukan noma da raya karkara ta jihar Kano mai lakabin Nada wakilai daga kungiyoyin manoma mata da maza ne suka halarci taron naini guda a Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar Wofan mai tallafa mata manoma a yankunan karkara ta ce taron na da alfanu ga mata manoma. To shi yasa ga matanmu suka ɗauki wannan harkan da mahimmanci. kamar yanzu da mata yanzu sun fara sarrafe-sarrafen amfanin gonansu kamar su tumatir din an fara ganewa kuma an san mahimmancin mata yanzu kowace da ka gani a nan tana da mata casa'in karkashinta abinda muke cewa cluster kowace tana da cluster uku so shugabannin clusters din nan suka zo so yadda ka ga an yi magana kuma su sittin ne suka zo so casa'in casa'in so sittin za su samu wannan wa'ancan kuma su ma suna da cluster banda wannan muna da abin da ake ce ma step down so za a sake yin step down tare da matan nan koyi ka koyar kuma kowa zai amfana daga wannan. Babban daraktan cibiyar rayam noman tumatir ta Tekno Sab a nan Najeriya Musalare Omunu ya ce ana hasarar kimanin kashi 45 cikin 100 na adadin tumatirin da ake nomawa duk shekara a Najeriya To amma kwamishinan gona da albarkatun ƙasa kuma mataimakin gwamnan Kano Alhaji Nasir Yusuf Gawuna na cewa. Samun jituwa tsakanin su masu noman da kuma masu siya domin sarrafa shi. Jituwan nan shine zai kawo rashin asarar da ake eh, rage asarar da ake yi. ma'ana idan sun noma a samu a siye shi da daraja kamar yadda aka sani tumatir yana da kuɗi hawa biyu lokacin da ya fi tsada da lokacin da ya fi koyaushe a raha to idan da masu shuka shi da kuma masu siyansa domin su sarrafa aka yadda sai a fito da wata matsaya cewa akwai farashi na koli akwai wanda yake na ƙasa yadda shi manomi ba za a zalunce shi ba shi ko mai siya sarrafa shi ma ba za a zalunce kamar yadda aka sani kamfanin da ko ya fi kowanne girma na sarrafa tumatir a najeriya yana kano shine dangote tomato factory wanda yana metric ton dubu ɗaya da ɗari biyu a rana saboda haka ya fi kowanne girma ya fi kowanne to muna nan muna ta maganganu tsakanin kamfani da manomanmu da kuma waɗanda suke kawo mana tallafi domin mu ga cewa an kai wa wannan matsayar. Alhaji nasir Yusuf na kenan mataimakin gwamnan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Mahmud Ibrahim Kwari kenan. To a Nijar, mazauna a jihohin Agadas da Tawa da 'yan Nijar da ke zama a ƙasashen Najeriya, Ivory Coast da Libya ne suka haɗu da sarakunan gargajiyansu da shugabannin ƙananan hukumomin jihohi a jihar Tawa don tattaunawa akan zaman lafiya da tafiya ƙasashen waje ko neman zuwa Turai ta barauniyar hanya. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Jahohin Agadas Dattawa da 'yan Nijar mazamna kasashen Najeriya, Ivory Coast, Cote d'Ivoire da Libya ne suka haɗu a ƙarƙashin hukumomin jahohin guda biyu da sarakunan gargajiyarsu da shugabannin ƙananan hukumomin jahohin guda biyu a garin Abalak da ke cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar don tattaunawa a kan zaman lafiya da tafiya ƙasashen waje ko neman zuwa Turai ta barauniyar hanya. Musa Abdurrahman shine gwamnan jihar Tawa. Sane da munin wannan lamari na tafiya ta barauniyar hanya hukumomin wannan kasar tare da tallafin abokanan hulɗarta sun ɗauki matakai daga cikinsu har da girka wasu cibiyoyin saka ido a kan baƙin haure a jiha da gundumomi har ma a cikin da'irori kamar kau a balak da bagaruwa wannan ko ta la'akari da dokokin tafiyar ƙananan hukumomin wannan ƙasa. taron na wakana ne a ƙarƙashin ƙungiyar tamet da jan ƙoƙarin association migration et development amd kuma wannan shine karo na biyar ake gudanar da irin wannan ganawar muhammad Idar shine shugaban gundumar abalak ina fatan cewa a lokacin da za mu kammala wannan taron da tuni ya cimma gurinsa ta la'akari da yanda aka yi jawabai da ɗaukar alƙawulla muna iya cewa a yau da dama daga cikin matasanmu sun canza shawarar tafiya ƙasashen waje domin duk abin da suke bukata akwai shi a nan. taron zai ɗauki kwanaki biyu a garin abalak na jihar tawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga tawa a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc inda lokaci ke cewa karfe goma na safe da minti sha takwas yanzu ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya. inda muke tattaunawa da tsohon shugaban jami'ar gwamnatin jihar Jigawa da ake kira Sula Lamido University kafin Hausa. Farfesa Yusuf Ribado ya ci gaba da bayanai kamar haka. Domin ko da wasu malaman akwai wanda ake kira kamar visiting ko part-time malamai mm. waɗanda suke zuwa masu zuwa daga wasu daga wasu daga wasu jami'o'i a cikin tarayyar Najeriya gaba ɗaya muna samu su suna zuwa suna taimaka mana kamin dai mu samu manyan eh, shehunan malamai mm. waɗanda mm. daga nan jami'a to yanzu nan haka muna da malaman mu wanda suke karatu a kasashen waje sun fi goma sha takwas akwai kuma wanda suke karatu a cikin jami'o'in Najeriya suna karatu digiri na biyu da digirgir digiri na uku lokacin da aka naɗa ka shugabanci wannan jami'a watakila da ka zo ka ga da yanayin yake ka ayyana mizanin da kake so ka kai kafin wa'adin ka da shekara biyar ya cika eh, ya zuwa yanzu da nake magana da kai saura kwana uku ko hudu ka miƙa kayayyakin aiki ragamar aiki hmm. ka cimma wannan abin da ka baiwa kanka misali abin da ake cewa target to alhamdulillah ah, da na zo dama mun zo da niyya akwai abin da ake cewa wato shiri za ka yi plan akwai abin da ake cewa strategic plan wato menene za ka ayyana ayyukan da za ka ayyana duk an zayyana su nan da shekara biyar muka zauna muka yi wato plan ne kawai zai yi ka samu ka ci 100 bisa 100 ko 90 bisa 100 ko 80 bisa 100 to mun yi wannan targets din to amma dama wannan shiri ne kawai domin in baka da shirin za ka zauna lokaci ya zo ya wuce baka yi komai ba mun yi wannan plan ko mun yi kokari mu bi shi to alhamdulillah gaskiya ba zan ce mun ci bisa 100 ba ko sasa'in bisa 100 ba amma ina ganin tamanin bisa ɗari. Eh, Profesa me sakonka watakila ga ɗalibai da malamai abokan aiki da kuma sauran al'ummar gari musamman 'yan jigawa da ka zo daga can adamawa fufure ka zo kai musu aiki. To alhamdulillah ga ɗalibai kashi biyu ɗalibai da suka gama na ba su shawara nan wurin bikin ya ɗaliban cewa su zamana abinda ake cewa ambassadors eh, na jami'an mu su ne wato kamar gaban idonmu inda suka je duka a yi jakadun yauwa su zama jakadunmu inda suka je duka a san cewa lallai wa'annan sun samu karatu mai inganci kuma suna da kyakkyawan hali da sauransu ga wa'anda suke ciki na gaya musu su kuma san cewa suna da sa'a sun yi sa'a ne su shiga wannan jami'a domin shehunan malamai da yawa in suka zo nan sai su tambaye ni ko jami'an nan ta private ce wato na gashin kai ta kuɗi ce ba ta gwamnati ba wasu da yake kaga sunan an ce Sulai Lamido University domin abubuwan da suka gani a cikin jami'an ne to na gaya musu kun samu dama kun samu izini ku yi karatu a nan dole ku yi shi da kyau ku samu ku ci jaraba ku samu ku kammala karatu ku shiga duniya ku yi aiki ku shiga duniya ba Najeriya kawai ba cikin duniya gaba daya ga malamai kuma su san cewa amana ce aiki da aka ba su dole su riƙe amana su koyar da yara na yadda ya kamata su ma kuma su ƙara kansu ilimi wato mutum ko kana da phd ne ma ai ba an ce ka san komai ba ne mm. so akwai conferences seminars uh, da ake yi mm. to an sa wannan sosai training and training kuma kaga wannan hukumar ted fund tana taimaka sosai ga wannan so su zama amana nan su riƙe amana mm. mutanen cikin gari kuma dama wannan jami'an su ne kuma wannan wuri ne mai haske wato kokari taimaka da ake mana su ci gaba da yin shi akwai wato zaman tare sosai mai kyau tsakanin jami'a da mutanen gari da gwamnati kuma su san cewa wannan ba kuɗin da za a sa a harkan ilmi a ce yayi yawa kuma kamar yadda aka yi a lecture jiya wato harkar ilimi ma ba a sa siyasa a ciki domin abu ne wanda na jama'a ne gaba daya ba sai wani da wani ba in an zo za a yi aiki za a yi aiki fi sabilillahi kowa ya zo ya yi nashi ya wuce wani ma zai dora nashi shine kuma za ce gwamnati tana kokari kuma ta ci gaba da kokari a kammala especially projects wannan manyan ayyuka da aka fara tun shekara 2013 samu a kammala su sannan sai a dora a kai jami'an nan tana amfana da asusun na ted fund kuma watakila ma an kuna kawance na tarayyar aiki da wasu jami'o'i. ok yanzu kusan shekara biyu kenan abinda muka fara samun amfani akwai fannoni daban-daban akwai na karatu na karo ilimi na malamai akwai na conferences wanda kowa ma'aikacin university da malamai da wanda ba koyarwa suke yi ba ma akwai na library wato na ɗakin karatu eh, intervention kenan akwai kuma na bincike-bincike wato research to babban kam na projects wannan na gine-gine na gine-ginen nan yanzu nan akwai ma na wani sangaya kusan miliyan 484 hmm, a riga an ba magana ta nazarin aikin gona akwai na nazarin aikin gona shi shi ba a fara ba hmm. eh, ginin kenan hmm. dama mun je batun na nazarin ne to amma akwai takardu da ya kamata a kai a NUC a canja academic brief din kamin a yi wannan to amma akwai nazarin entrepreneurship da ake cewa na koyon sana'a sana'o'i to shi ma kusan miliyan 120 or so an fara to akwai abin da ake kira zonal intervention shi ma an bamu laboratories an kawo kaya kusan na miliyan 200 eh, da kaya da kwamfutoci na miliyan 200 wata equipment wannan kusan miliyan 120 na kayayyakin lab sannan kwamfutoci na kusan miliyan 80. masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da bakon namu farfesa yusuf rubado sai wadda ta hada kuma ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bisalam allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimi. Yusuf Aliyu Harande nan da shirinsa na ilimi. Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraro. Sakonmu na farko a yau cewa muna fatan duk wasu masu rike da makamai ba bisa ka'ida ba a Najeriya za su gaggauta mika su ga jami'an tsaro don ba da gudunmawar samar da zaman lafiya a cikin ƙasa. Kamar yadda hukumar 'yan sandan ƙasar ta sanar. Sako daga bafa Haruna Bajoga garkuwan ƙungiyar murya talaka. sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa matakin dakatar da alkalin alkalan najeriya da shugaba buhari ya dauka akan zarginsa kan kin bayyana gaskiya game da dukiyar da ya mallaka yayi daidai da fatan gwamnati za ta ci gaba da zakulo irin waɗannan bargurbin ma'aikata domin a hukunta su sako daga alhaji mele yusufari sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga bashir kansila sojan diren daji jihar kebbi da sani umar na liliya mai mai makuku jihar kebbi suka ce gaskiya ya kamata hukumar zaben kasar mu Najeriya ta gaggauta ɗaukar mataki akan wasu gungun 'yan siyasa da suka bullo da wani sabon salo na sayan katin masu zaɓe. Muddin ana son a yi zaben gaskiya da adalci. Allah ya ba mu shugaba na gari. Amin. sai kuma mu na gaba da ke cewa ya kamata shugaba maduro ya amsa kiraye-kirayen ƙasashen duniya na sake gudanar da sabon zaɓe kamar yadda ƙasashen duniya suka bukata sako daga garba sabiyo la sa'idawa gashuwa sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce gaskiya ya kamata shugaba buhari ya dinga mutunta dokar ƙasa wajen aiwatar da abubuwansa kafin ya zartar ganin yadda ake cece kuce dangane da tsige babban alkalin alkalan najeriya sako daga mansur almugumel yanzu kuma sai labarai a takaici ministan harkokin cikin gida na kasar italiya ya yi barazana kai karin wata wato ma'aikata na jirgin ruwa da ke ceto bakin haure da aka hana ta zuwa wato tashar jirgin ruwa na ƙasar italiya ɗin jirgin ruwan sea watch 3 ta tsaya a gabar tekun sicily to ranar alhamis bayan ya ceto wasu bakin haure su 47 daga tekun mediterranean kwanaki da suka wuce an bai wa jirgin damar tsayawa wurin ne saboda barazanar yanayi akan teku ministan cikin gidan italiya matteo salvini ya ƙi yarda a buɗe wa jirgin ruwan wato tashar italiya don kada ya jibge bakin hauren da ya kwaso salvini shine shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ya ɗauki wani mataki na wato hana jiragen ruwa da suke ceto bakin haure daga tekun mediterranean tsayuwa a tashar jirgin ruwan italiya salvini ya zargi ma'aikatan jirgin na sea watch 3 mallakar wata kungiya ta bada agaji ta kasar jamus mai suna sea-watch da yin safaran bil'adama wasu 'yan majalisar italiya sun shiga cikin jirgin sea 3 a jiya lahadi kuma sun bincike hali da bakin haurin suke ciki sun ce banɗaki ɗaya ne kadai bakin haure 47 suke amfani da shi kuma suna nan suna fama da tsananin gajiya madugun 'yan adawan kasar venezuela wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaba mai rikon kwarya juan guaido ya yi kira akan yin zanga zangan kwanaki biyu a cikin wannan mako. Tuman sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin sai injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings. Amina Buhari auna ke cewa sai mu haɗu insha Allahu a shirinmu na dare. Kada ku yi nisa muna tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.